Hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa ta dakatar da jami'inta mai kula da ƙaramar hukumar Jos ta Arewa a jihar Filato, Mr. Fred Ogboji, bisa zargin ɓacewar wasu muhimman kayayyakin gudanar da zaɓe. Hukumar INEC a wata sanarwa ta ce ta dakatar da jami'in nata ne don samun sukunin gudanar da bincike kan ɓacewar takaddun kada kuri'a na kujerar majalisar wakilai na shiyar basa da jas ta arewa a rumfuna goma sha shida na karamar hukumar. Jami'a a sashen labaru na hukumar INEC ta ƙasa Zainab Aminu ta tabbatar da dakatar da jami'in don yin bincike. A hukumar zaɓe ta ƙasa mai zamar kanta ta ɗage zaɓe ne a rumfunan zaɓe guda goma sha shida da suke Jos North Basa Federal Constituency saboda an zamu iya cewa samu electoral officer na wannan local government ɗin da laifin ɓacewar uh, takaddun kada ƙuri'a na wa'annan rumfuna guda uh, goma sha shida din kuma kaya ne uh, wannan takaddun zaɓe an kawo su daga abuja an karɓe su amma a hannun shi kuma sai aka neme su aka rasa saboda haka shine hukuma ta ga ya dace da ta ɗage wannan zaben daga jiya asabar zuwa yau lahadi kuma za a yi bincike a kan shi wannan electoral officer din idan kuma aka kama shi da laifi a hukunta shi daidai da laifin da ya aikata kuma yasa hukumar zaɓe ta daɗa hoɓɓasa an samu an gudanar da wannan zaben a wayannan rumfuna guda goma sha shida kamar yadda dama aka tsara kasancewansu. Duk da umarnin da hukumar zaben ta bayar na ci gaba da yin zaɓuɓɓuka rumfuna goma sha shida a jiya Lahadi, a wasu rumfunan jama'a sun hallara amma jami'an zaben ba su fito a kan lokaci ba. A wasu wurare kuma jami'an zaben sun fito amma jama'a ba su je rumfunan ba. Mr. Rafael Madugu ɗan jarida ne a jihar Plateau ya shaida mun wasu daga cikin rawar da jami'in hukumar zaben da aka dakatar ya taka na rashin ba da bayanai. Lokacin da aka fito aka bude wuraren zabubuka sai eh, akwai inda aka tarar cewa ma'aikatan inec ba su riga sun iso ba kuma mutane sun fito aka kai kuka ga inec cewa ga mutane sun fito kuma kayan aiki ba a kawo ba mutane suna ta jira ana ta koke-koken nan yan jarida sun yi kokari su yi magana da shi baya daukan waya an aika mishi da sako ma bai ansa ba to amma kana ga ta ina ya kamata ita inec ta yi gyara musamman saboda gaba kar a samu irin wayannan eh, rashin fahimta ko kuma rashin wayar da kai musamman daga bangaren ita INEC ta yadda mutane za su gamsu da abin da matakan da ta sa. Kira na ga hukumar zaɓe shine nan gaba a tabbatar cewa wayannan kayan an kai su inda ya kamata a tare da jami'an tsaro kuma duk wanda aka kama shi da laifi da gazawa a tabbatar ya fuskanci doka. Har lokacin haɗa wannan rahoto dai hukumar zaben bata kammala kirga kuri'un da aka samu a zaben ba. An gudanar da zaben sanata na shiyar arewacin jihar Plateau da dan majalisar wakilai na Jos ta Arewa da ne bayan kotu ta tunkuɗe waɗanda aka zaɓa a baya daga jam'iyyar PDP. Bayan kotun ta ce jam'iyyar a jihar plato ba ta da zaɓaɓɓun shugabanni kafin gudanar da zaɓuɓɓukan gama gari da aka yi a shekara ta 2023. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.